الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin littafin muktasar halil muna shahi na ɗari uku da sha biyar muna cikin magana akan abin da shahi aure wato to ita ita mata a ta maida za'idal abin da ya karu ga sadaqul misl nata idan an kulla aure yana cikin lahiya ta shi ma mijinta nikahu tawila an kai to ana nan ana nan sai an ƙara mata bisa ga salatin nan tankarta cikin rashin lahiya ta yi to shi kenan shi kuma Allah mai cikawa to ta yi raddi da abin da ya karu bisa ga salatin tanka to mu zo na cikin ciwo an ƙara mata salatin a ah, sarakul nafili hmm. to mu zo shi na in ya taki shi mijin in waɗe awa mata ya shahi sai da taka ta sai Allah mai cikawa to ta mai da za'idal misli to amma ita ma ita kuma tana da tana da gado don wani ya zan kama wasiya wannan ƙari to haka za ta mishe shi amma wala ma in sa ha za'idu maharul misli lazima ya lazimci miji in sa ha in ya samu lahiya daga rashin lahiya ta wadda aka fi mutu in yau warke sai a bar mata kayanta ko da ko mutuwa <laughs> ba ya warke ba hmm. la ya abra'at qabla al-fard hmm. to yace ka kashe ko mun wannan magana bai lidinci ya ba kubutar da mijinta sai cewa babu wani abu tsakanin tsakanin na sadaki in ta kubutar da shi qabla al-fard gabanin shi yanka mata shin gabanin shi yanka an kubutar da shi mai ta kubutar eh? ta ta da abu tun bai waje ba mu a arka dan sharɗan ƙawla wujubihi ko ta kare sharaɗi gabanin wajen shi ne an ƙulla aure da sharaɗi za a ƙulla aure an kai sharaɗi an kai mutu ta ta kare wannan sharaɗi gabanin wajen shi ne to bai fade ba duk sharaɗin da sun ƙulla aikin bangana tun da ba ba da inda ya aure ta ba haƙƙin tana ba sai ta kasuwa sun zo ka jiya shin mi a tanka ana ta magana kai mi a tanka to shi na mala ya ce ma ragabu bihi misulhu abinda ake kwaɗayi da misali ne ga ita wannan da ake son a aura a cikinta to kaji wajen sadakin tamka ana kula ana itibari da addini kamar musulunci ka gane ku haka nan kuma ana kula da bahudiya ta ana kula da banasara ta sadakin tanka ai ba yahuda ta don haka sadakin ta kaza ai nasara ta sadakin ta kaza ai musulma ta sadakin ta kaza to sannan kuma wajen sadakin tanka da an kace ba an ce eh bi tibari ne ku? to a'a ba mu kai ba ba an ce ana kula da addini ba to ana kula da shin tahi umurnin da Allah yi ko ku saba ta kai kace addini masalacin tanka kaga jawahi kaga ga mm Hmm. alam tusal al ma'murat wa ijtinab al manhiyat wa adabiha ana kula da wanda mai kan makanta mai sa ni kabi mai tsaya gehen hanya ta fi daraja ga wanda ya kasha bude kuɗi ba ba da jini a ya shige

Ko jamalul baɗi wajen siratul misali kyawo na bayyana da kyawon ɓoye kama a samu mai kyawon hali da wadda halin su bai da kyau ba an ce jamalun ba to ana koyar da jamalu na fuska da jamalu na jiki sannan ana koyar da jamalu na ɗabi'a ana kula da hasabu darajar gida alfahari na sahobi kamar tushenta kamar ilimi kamar karinci kamar zarumtaka kamar mutunci da aga uwayenta da sauransu duk ana kula da wannan amma ga musulma kawai nan ga musulma kawai amma ba wannan itibari ga wanda azniya kamar ba kitaba ita abin ita abinda kula ga ga azniya ba kitaba almal wal jamal almal wal jamal su da kula gare su shin tana da kuɗi tana da kyau eh wace eh, tawa ba ki ba almal wal jamal bas zo sannan ana kula da dukiya shin su akwai kuɗi domin wanda yake akwai dukiya gidansu akwai bambanci ga wanda gidansu babu wajen sadaqul misl akwai wannan to mu ana kula da gari shin babban birni take asima ta da kwata ko ko rihi take ko ko bata wuce sadakin tana na, na wuce wuri in ta zan yabbin rita sadakin tana tsakaituwa in ta zan mutu mai rihita sadakin tana kasaituwa in ta zama badawa ta haka na ana kula da yan wata su ne ɗaya ubansu ɗaya an kamata sadaki ko yan uwa abiya don tushe gudana amma ban da uwa ai yana wata ɗaya mai mutane ta amma ita ba ɗaya mai mutane ta ba a kula da salakul bisu lojan uwa ba a kula da ita wajen babbo auna uba ko ya uba to a cikin aure wanda an fasidi kula da za abin da za a sadaqul misli gare shi to ana kula da yawmul wadai ka gane ko ba yawmul aqdi ba don ma'azumu shar'an na tunda ma'azumu shar'an na kalma ma'azumu hisar in fasidi na za a kula da yawmul aqdi a sannan a take aya ko ta bata yanzu kyale bayan an yi akari aka kyale an ta samu yan kwaluka ko da aka zakwa ta kwanza ne to kwan zaman ba ko kyawun ta bai rage ba wata hada lamaru in ta harfin shubhatu sadaki ya zama guda ka abai in shubha ta zama guda Allahu akbar ina ganin yanzu ba a samu irin wannan abu ko mutum da wato sai matafa ga matafa aka samu irin wannan eh? boni ne mm. sun sai yana abin gada ka da boko haram eh. eh, an boko haram yanzu ya taka ta wannan shudi yana zuton mata ta ya kuma da kuma taka ta yana zuton mata ta duk shubhata duk shubhatun kahina to yanzu a bara sadaki guda aka bai amma iya taka tana sun mata ta yi dawa taka tana ina sun bura ta ta su wannan a bada na mata a bada da bura ah. min gaba shi da shan kalgani ita ma wanda ya kure ya taki wadda ba mata ta ba amma ho ya yi kure bigare alimatin ga wadda ba ta sani ba in alimata to wannan ganganci na ta yi ya take ta aka saramin maratin fi kullum maratin zan haɓa jaka to amma in in ta sani to wa alaihi wa alaihi wa alaihi wa alaihi sadaq wa hakira shi zai ba su ta san mijin tana na'am da gairi alimati to mu zo karatu to in ko ya zama wa su ba ta kaɗe su ba kamar ya take ta yana son mata ta ta ta ta kuma na son buya ta ta ta dada ko shi na ba sadaki ya ƙi da sadakin ɗiya sadakin mata da sadakin buya. ina misali ka zina biha kamar inda ya zina da ita in yayi zina da ita ba ta san cewa wato shi wanga bawan Allah ya zina ita amma tana bacci ba sani ba sai an kama shi ko ko hukunci ya kai garai to ko wace marra ko za a amsa taraki gare shi duk zina da ita da ita bacci taraki aka amsa gare shi mallan rabu aka ga mallan rabu sai ce ba su halka mallan rabu ka gane ko nina na mallan ya ce ko ko yanzu ne bukura wadda ya tilasta ma ita ma su dakin ta na abin nan na ƙididdiguwa amma in ta sani da ganganta ba da kanta to hadi dai za a musu ba an sai sadaki gare amma wanda ya zina da ita da alimacin ko ko mukul hatin wannan sadaki sai ya bashi kuma wala ta addada to mu zo a ah. sadakin taki dan fata kwarai ku sani eh eh za a biya sadaki Yeah, me? sai an amsa a yi mahaddi mutai karatu Allah wanda ya tsaye murku kawa wajen da san da Allah ya jirri da ha ya halatta a kulla aure amma a yi sharɗin da zai cutar da ita ba yi wa wani irin karatu eh? a cikin zamantakewa ko sutura da mutane gaba da suwa ka gane ko kenan kamar nafka kamar wurin zama kamar jewa uwayenta da sauransu awo ko bai samu kawo biyu ba ba ce wani haushin ma ba to mu Allah ya da ummu waladin ausariyatin lazima bin sabiqati da ya karanta mata ta ce to ni miji mai gida ya kai armi wani ba haka ajiyar kuma idan kana da ummu walada ko ko boye ka da gare ka ka bar gidanka ya sharɗanta mata to ya lizimce shi amma ga waɗanda ta iske nan yana iya so wata abin nan aha hmm. sai sa daga minhu mako amma alal ittifaqi ko alal afahi alal afahi ko mallan nan ya darasa eh ya yadda eh to bai kwanta kai in ya gaba yadda sai dai sauka mata suna da dama da yana damar saki ta ah. Ah. Eh, in ta ya eh, eh, mace biya halatta ya aure ta ta cikin idda ko ta gaba idda hmm, an ba shi matar a to an mata ce da ta haɗu ya ba ita ka abu ya lalace don ana haɗu abu lalace shi ke lalace shi ke wani ban zara kuwa Allah ba kana halan kwanan karatu na an kai kwanan karatu ku komi ai wanka karatu ana an ka baje shi an kai dai ko ga magana an yi wannan ga karatu ba kana halan asa na gado a na gado na gado kwarai to mu zo bismillahir rahmanir rahim